Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 60, 49 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 200.5 zangon FM. sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan alfa rediyo da ke kumasi har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet akan voa hausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin a bari ya huce amma da farko ga labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an waye gari lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Takardar kuɗin ƙasar Turkiyya ta lira ta yi faduwar da bata taɓa yi ba cikin shekaru goma da suka gabata bayan da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya sanar cewa Amurka za ta saka ma ƙasar ta Turkiyya haraji wanda ya sa masu saka jari a tattalin arzikin ƙasar ta Turkiyya suka firgita. Trump ya sanar ta kafar Twitter jiya jama'a cewa zai ninka harajin dalma da karafan da ke zuwa daga kasar turkiyya yana mai nuni da tsamin dangantaka tsakanin kasashen biyu. A yanzu babu kyakkyawar dangantaka tsakaninmu da turkiyya a cewar Trump ta kafar Twitter dangantaka tsakanin kasashen biyu ta taɓarɓare a yayin da Amurka ke kiran turkiyya da ta saki wani limamin Kirista ba Amurka mai suna Andrew Branson. wanda a yanzu aka masa ɗaurin talala saboda zargin aikata ta'addanci amurka dai ta yi watsi da zargin tana mai zargin turkiya da yin garkuwa da andrew haka saddin gamayyar sojojin kasashen larabawa karkashin jagorancin kasar saudiya ta ce za ta binciki wani harin jirgin saman da ya halaka mutane akalla hamsin waɗanda mafi yawansu yara ne bayan da aka ci gaba da suka a sassa daban-daban na duniya alhalin a baya kasar ta saudiya koko wato gamayyar da take jagoranta ta ce harin ya halatta wannan sauyin matsayin ya biyo bayan sukar da ke daɗa fitowa daga al'ummar duniya ciki har da kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya da ke kiran da aka fi kwamitin bincike mai zaman kansa 'yan tawayin huti na kasar yaman sun ce yara akalla arba'in aka kashe a harin na ranar alhamis a arewacin kasar bayan da wani makami mai linzami ya fada kan wata motar bas mai dauke da wasu 'yan makaranta da ke dawowa daga hutun bazarar sama mai magana da yawun ofishin jakadancin saudiya da ke washington fatima besen ta faɗa a wata takardar bayani cewa an tura batun ga kwamitin bincike na gamayyar To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Jami'an tsaron kasar Iran sun daddaki magoya bayan 'yan wasan kwallon kafa a babban dandalin wasa na birnin Tehran wadda ita ce arangama ta farko tun bayan da aka fara zanga-zanga a fadin kasar a watan disamban da ya gabata arangamar ta je jama'a ta auku ne a dandalin wasa na azadi da ke tehran babban birnin kasar ta iran a yayin da 'yan kallo suka taru gabanin fara wasa tsakanin kungiyar kwallon kafa ta istanbul da ke yankin da kungiyar sazi da ta kai ziyara daga birnin tabris a wani faifan bidiyo da sashen fasha na muryar amurka ya tabbatar bayan an samo shi daga ɗaya daga cikin 'yan kallon da ke dandalin wasan magoya bayan sazi na birnin tabaris na ta da ke arewa maso gabashin iran waɗanda ke saye da jajayen riguna na ta ɗaga murya suna cewa allah ruguza mai mulkin kama karya wanda hakan wani sabon kalami ne da marasa ƙaunar gwamnati ke amfani da shi a iran inda wasu ke zargin shugaban addini ayatollah ali khamenei da janyo taɓarɓarewar tattalin arziki a ƙasar wata mace da diyarta da aka ta su zuwa kasar su ta haihuwa el salvador ranar alhamis sun sake dawa amurka 'yan sa'o'i bayan da wani alkalin kotun tarayya ya bayar da umarnin a dawo da su ya kuma yi barazanar tuhumar wasu manyan jami'an gwamnati da kin bin umarnin kotu muddin suka yi watsi da wannan umarni nasa a cewar jami'an da kuma lauyoyin matar da diyarta a jiya jama'a matar da diyarta waɗanda ke cikin mutane da dama da ke fafutukar ganin an ba a fitar da su daga ƙasar ba bayan da aka yi watsi da buƙatar su ta neman mafaka saboda cewar su sun fuskanci barazana a gidajensu da kuma kungiyoyin banga a kasashensu na asali alkalin kotun emad sullivan ya fusata sosai bayan da kungiyoyi ko lauyoyin wata kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam mai suna american civil liberty suka gaya masa ranar alhamis a yayin zaman kotu cewa an fitar da matar da diyarta daga wurin da ake tsare da su kuma da alamar dai an fitar da su daga ƙasar ma har yanzu ana zaman ɗarɗar a yankin somaliyawa da ke ƙasar habasha bayan da sojojin tarayya da na yankin suka fafata a makon jiya har mutane 29 suka mutu kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin a bari ya huce. Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na. A bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. barka da warhaka ko in ce barka da dawa Maryam. Wama da Usman. <laughs> Eh kin sake wayoyi cikin shirin. Ai ka sani eh. abada ina jin daɗin zuwa nan fa. Eh, wallahi mu ma muna muna jin daɗin zuwan ki. <laughs> To ai na ji ma kafin mu je je abin nan din a masauraro na san za su ce kila ina daula ta shiga. Haka ne. Eh to kin san abin ka da jiki ji. Eh. eh ba lafiya amma dai tana samun sauki sosai. La kara mata sauki. Amin amin amin. To eh, tuwai kaza ta ji shi kaddare wani sabon salo na jikin cewa akwai wasu ko kala blind ne ko menene? Oh batun labarin da muke da. Eh, eh akwai wasu dai aka Allah dai halicce su suna da kaman nakasu eh. wajen ganin wasu kaloli. Kaloli. Ba kaloli gaba ɗaya ne ba sa gani ba wasu mm. kaloli ne kawai ba su iya gani. Wasu ba su iya ganin ja ko kore wasu ba su iya ganin ah, bulu. Eh wato ruwan ruwan ruwan wannan bula kenan. Ruwan bula da kuma yalo. Mm. ba su iya rawaya ke eh, akwai ko kuma sai kuma kaɗan daga cikin su kuma ba su iya ganin kala kwata-kwata suna ganin black and white baki da fari to zaki ba mu labari ko an jima kaɗan eh to amma kafin sannan bari mu fara da gaishe-gaishe kamar yadda muka saba ah, amma sai na mika sakon taya murna daga filin abari ya huce zuwa ga Muhammad Garba Abdullahi Wase da kuma mai ɗakin sa Fatima Tasi'u Zakari murnar samun karuwar ɗa namiji a Jos da ke jihar Filata a Najeriya sai mu ce Allah ya raya. Amin. To um, Maryam ba tare da bata lokaci ba bari mu mika 'yan gaishe-gaishe ga shafukanmu na su Facebook ne da 'yan wasu sakonnin email. Hmm. Eh, to sakon farko na abari ya huce zuwa ga Aminu Bamalli da kuma mado mustapha abubakar sai kuma sakon gaisuwar fatan alheri na abar ya huce zuwa ga yahuza m yakubu da kuma badamasi hassan sai abba bashir damfuro da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga hassan na baba da kuma aliyu abdullahi laminu da kuma yalu umar sai kuma abu hafsa da kuma muhammad rabi'u sultan gaisuwar fatan alheri na abin ya huce zuwa ga khalid rano sai abubakar aminu da sabiu idris kimiyya da kuma abubakar salisu sai gaisuwar fatan alherin abin ya huce zuwa ga aliyu ahmad da kuma muntari lawal dan Imran Ali da Siraja Adamu da kuma Nuruddin Abdullahi Yusuf sai gaisuwar fatan alherin abar ya huce zuwa ga dan gus ali sale faɗa daidai sai kuma aminu ali sulaiman da awaisu muhammad nura da kuma sani kuɗi sai abdulrashid a abdullahi ranu da ibrahim umar da kuma Churoma S ranu. Gaisuwar fatan alheri na karshe da ke hannuna na abar ya huce zuwa ga Abba Mustapha Inyas da kuma Jibrin Ismail sai Muhammad Gambo da kuma Nura Garba ranu sai Ismail ya Usanyawa da kuma muhammad ado sai bala salihu badas da kuma abubakar sadiq jajere sai bello ke sai abba nuhu sardauna gaisuwar fatan alherin abar ya wuce zuwa ga saifullahi aliyu yakubu kamfani sai musa adamu rimi da kuma sani ali El-Ranu. sai gaisuwar fatan alherin abar ya wuce zuwa ga ishaq muhammad yaro kano da kuma idris husaini sai rufe da nura sabi'u sai kuma daga ƙarshen ƙarshen isuhun ja gurjiya shine ne na karshe da fatan suna cikin ƙoshin lafiya kuma sun ji akwai wanda nake son in gaida akwai sai bala mai nama a bakin inuwa wada da ke kaduna a najeriya mai nama nama kin san ai na san wurin ko ina eh, yauwa daidai kan kwanan inuwa wada din nan ba wannan da ke eh, tsire da gashi ah, a maryan ke ba baki labarin nama ba na san wurin <laughs> to to to to shi ne gai shi ne eh bala to dan na ga mi ce shi ma a mika masa sakon gaisuwa sa a bari ya huce naje to insha Allah ko zai ji maryam bari mu je mu dan shakata mu dawo kafin mu ji marasa ganin kala din nan faɗa aniyar Maryam mun dawo. <laughs> To Usman. Wato da kina faɗa na ce ha ikon Allah na cewa to kowa da yanda Allah yake yin shi kuma duk yanda kake sai ka gode wa Allah kawai mm, Allah mai iko eh to me asalin wannan abu ina kika ji maran nan ne ko ina mm. kal a shafin Facebook mm. ga wani bidiyo na wani bawan Allah nan mai shekaru 60 ranar zagayowar haihuwarsa to shine ko iyalin shi suka siyo mai wani wani gilashi ya kawai gilashin zai bashi daman ganin da kala ko shi wai yana fama da abin da ake kira color blindness wato bai iya ganin wasu kaloli yana da wannan mm. nakasu wajen ganin kaloli eh. to ah, suka da suka ya bude yayi ya sa yana sawa mm. babban mirin da tsoho dattijo haka din na eh. ne haka din walla sai zube yana ya fara kuka Allah sarki ya fara kuka sai da haka akai ya ce ya ce kai jama'a ya ce wannan eh. da gaske ne abin kamar <laughs> kamar kamar mafarki rayuwar shi gaba daya a ce Usman shekaru 60 baka iya ganin kana kore baka iya ganin kana ah. kallon abubuwa kila shi nashi ma ya dan eh. tsamari kadan iya ganin kaloli da dama yana sa ido Usman ka ga yadda ya ce ya koraye furanni ah. ya cire ya maida ya cire ya maida ya ci Allah ko sama ya kalla zai ga sama sky blue din nan na eh, shudi da wani ne haka ah. ni ma sai abdan idan kalla wala Usman sai na ya kwalla Allah sai na ce Allah ke ne eh. mu wata muna daukan wasu abubuwa hmm. for granted in ji bature eh ai baka eh. mu dauke su wani wani abu ba abu wani abu bane ba amma wani abu ne gabas wani amma su ne su ne ga hmm. wani da wani kuma na nan biye da shi to haka ni ma sai shine na je na binciko akai ni ma na ce ni hmm. ina son ƙara sanin yaya mutane ke kamuwa da wannan to sai na gano na gano cewa abin wai gadon shi ake yi mm. kuma ya fi shafan maza fiye da mata in a wai a kwayoyin halittar da mutum ke gada gurin uwa da mm. da kuma gurin uba namiji dama yana da x and y ji masana mace kuma tana da xx to shi mm-hmm. wannan yana shi wannan matsalar ta colorblind mm. yana bin wannan ne x mm. chromosome ake kiran shi yana bin wannan rukunin eh, eh, eh. x eh to shi namiji kuma yana da x and y y din ya samu gurin mahaifin shi sai ya zama namiji shi kuma x din kuma ya samu daga gurin mahaifiyarsa to in ya nau'in kamar ah, mahaifiyarsa tana da shi a ah, jini eh. to shi ma kenan da akwai yiwuwar zai kama da shi to shi kuma in yana da shi din akwai yiwuwar shi ma ba mai yan shi eh, ko wanda ya haifa ma eh, ko wanda ya haifa eh kamar kamar kaga kamar masu sikila suna da shi a cikin jini eh kariya da ake kiran su mm. to shi mai aure kuma mai mm. kariya to za su yi haifan eh to kamar haka ne abin mm. yake to ba su iya gani kamar mutane da aka ce wai color blind mutum bai ganin kala ba wai ina ba makanta bane ba makanta ba ne ba kuma ba yawai yana nufin cewa mutum na gani a cikin black and white baki da eh, fari ba. Eh ni ma da tunanin ce to baki da fari suke gani. Mm, akwai akwai amma ba yawanci akasarin wanda mm. abin abin da ke shafan su mm. ba sa iya tantance kala ja ba su iya tantance kala green eh, ah, kore ba su iya wasu kuma ba su iya eh, red da green ya fi shafan maza sai kuma kuma wai na ma shafan mata amma ya fi shafan maza ba su iya ganin ja da kore. mata kuma su ma sun yana shafar su eh. sai akwai wanda kuma ba sa ganin bula mm, ba sa ganin yalo eh, rawaya kenan rawaya eh. to amma duka su kowa mm. daidai daidai kowa na iya yana fama da wannan matsalar kala to yawanci za a gane irin kana da matsala wasa yi yanda suke ganewa suna da matsalar ganin kala mm. kila zaka ga wani na kalla abu ja ne amma sai ci ah, gashi nan ya fito pink ne ya fito pink eh to sai ka gani a sha bamban irin to shi sa mutane sai ya fito ruwan hoda eh to amma yanzu akwai yawanci inda ake yawo in ce to to banda wancan gilashin mm. kamar misali in muka koma rayuwa a dauka ba shi da gilashin to ya mm. zai kamar misali kin ga yanzu nan kasar abin da aka dogara da shi shine wutar lantarki ta kan hanya din nan wata mm. ba da hannu din nan akwai ja akwai ruwan gora a jiki akwai kore eh. to yaya kenan yawanci wai cewa ake sai sun sanna dole su bi eh. wani a gaban su don ba su iya tantancewa ba su iya mm. tantancewa cewa o oh, an ba su hannu su wuce ne ko an ce su eh. dakata to duk ba su sai to yawanci suna jira eh, eh suna jira sai mm. waɗannan na gaban su sun ga abin da su irin da na gaba ake gane zurfin ruwa haka ne haka ne <laughs> wani abu kuma sai kuma a kaka mm. ido ko halittan Allah ko sai a hankali sai a wannan Allah ne yake yake aikin ma eh ka san cewa jariri bai iya fitar da hawaye har sai ya kai makonni hudu tsakanin hudu ko sha takwas eh. sai sannan kuma wani abu kisa ta tsala kuka ba hawaye eh zai ta mm. kuka amma dai ba hawaye da yaro dai mm. bai iya fitar da hawaye sai bayan eh, makonni hudu zuwa wannan har zuwa wai eh. sha uku haka eh kun ga kusan wata uku kenan sannan wai mutum na kyafta ido mm. so sha biyu kowane minti sannan cewa ka san yadda yanzu zamani ana iya dashen komai likitoci sun gano hanyoyi da dama na yin dashen abubuwa da bangarori da gabobin jikin mutane amma har yau sun kasa gane gane yadda za su dasa ido saboda cewa wannan optic nerve ɗin mai hada kwalwa da ido mm. yana da akwai yana da sarƙaƙiya sosai mm. abin yadda za a iya ai ko a hoto ka gani eh, ka san akwai ruɗu a wurin da in baka sani ba yadda za a yi ka sani halitta Allah sai shi mm, sai shi da yi Allah sa mu dace amin amin to yanzu su dai yanzu masu kala blind dai akalla suna da gilashi da zai rage zafi sai mai kuɗi ba to ai shi ne mai kuɗi eh. kaga ce a duniya akwai mutane miliyan talatin da tara Mm. da suke fama da ko uh, makanta mm. ko kuma suna da fama da wani matsala ne na ya hada na ido mm. to kuma yawanci kuma waɗannan eh, akasarin kashi 80 cikin 100 matsaloli ne da ana iya magancewa kuma ko ana iya gujewa a ya faru daidai da haka yawanci da maka ga cataracts din na wani abu da ke tsirowa a ido ya rufe eh, to yawanci ka eh. gano tun shi tun da wuri yanzu ana ma a Najeriya ana yin irin ah, hakiya hakiya eh to in ana aka ana ana tiyata a cire shi tun da wuri eh, da waɗannan abubuwan nan. Eh to Allah ya sa mu dace Allah ya kare mu da lafiya. Wasu mutane su ce eh. kullum mu dai muna kawo su abubuwa daban. Eh to ai abin da ya kamata kenan a sani saboda wai Bahaushe ya ce ilimi baya yawa kuma koya ka ji abin da ka kara aikin ga haka ake so dama. Aikin rediyon kenan wani lokaci. Haka ne haka eh. ne. Na tana lokacin farko da muke nake ah, tunanin irin yadda mutumin ne ya ga wannan itatuwan Na ce ni ma kaina kusa da na zo Amerika. Abu na zo ina ta kauyanci ni ka san ma ba kauyancin da na yi ma ba ai ana kauyancin bishiya gaskiyar ki saboda mm. itatuwan nan ka gan su ga sunan sun cike ko manya manya mm. ga shi nan ko ina ce subhanallah Allah da iko ni ba zan ba zan mamaki mm. irin mamakin kasan wasu yan amurkawa suna da halin su fita su je su kasashe da su je amma ba sai ga mutum ya eh. rayu gaba daya a cikin america mm. eh, wani ma wallahi na ga miki zaki ga akwai wanda muka gamu da shi a cikin mm. dc ya ce jihar biyu ko uku ne ya taba zuwa shi a tun da yake america ai garin ne mm. faɗe kamar nahiya ce ma gaba daya na taba cewa ai wani mai misa ba ce tarayyar kasashen amurka ba sai aka ce tarayyar jihohi haka ne eh. don babu abin da babu ka gani akwai in hamada ce akwai shi in akwai vegetation din su ne ina ne akwai. ne kuma yanzu maryam mu a kasashen muka tashi daga daga Legas za ka Kano ko za ka Maiduguri da inda ka yi ni ka kwana ai ka kai amma nan sai ka tafi yanzu za ka California misali daga nan ya ce maka sai ka kwan uku a mota ba karamin nisa bane me ma zai kai kai maka a jirgi awa <laughs> awa shida kin ga kaman ka tashi daga daga Abuja ne fa ka tafi London eh, fa awa shida awa shida awa shida ai da eh, nisa ma ke jiha zuwa jiha ma keken wuri ne sosai wallahi wallahi gaskiya ne so mm. to haka ko ni ai na ga miki abin da na gani akwai nan wata bishiya nan bayan ginin ofishin mu din nan mm. da ta faɗi an ce kwatun kwatun wane ne ya dasa ta tun wuraren ta kai shekara ɗari da wani abu fa da Allah wallahi ta faɗi nan baya suka dinga bakin cikin faɗuwar bishiyar nan Allah sarki a kan titin nan ta faɗi to ka sauna abin bakin eh. ciki da kai magana hmm. ice mai shekaru da ya faɗi eh. a ga abin wata matsala da ake fama da ita yanzu hmm. a Afirka mm-hmm. itatuwan kuka masu shekaru eh, ɗaruruwa kin san ah, suna kai shekaru a kone kai shekaru dubu biyu dubu ɗaya to ga suna an yanzu an sami suna ta mutuwa yawanci kudancin Afirka wasu suna ta mutuwa kuma yana da nasaba da sau sauyin yanayi sauyin yanayi ga akwai wani da hadda uh, a nan ba san ko wace kasa ma eh. daga kudancin Afirka ne eh. wani katotan itan kuka eh wata katuwar itan kuka har kamar sun yi kana iya shiga eh. sun yi kamar wani oh. shago a cikin shi <laughs> eh sun tana mugun girma te faɗi. wallahi kamar hmm. suna ta mutuwa saboda sauyin yanayi kuma abin mamaki ne a ce shekaru dubu biyu dubu uku itatuwan nan sun faɗi sun mutu saboda sauyin yanayi gaskiya akwai matsala kan akwai matsala sosai kan to Allah ubangiji ya takaita amin to Maryam sai in ce dole mu tattare ina mai namu saboda lokaci sai dai mu je wani makon kuma Allah ya kai mu Allah ya kai mu amin amin gode sosai da da dogon bincike <laughs> eh. ah, magana ta ilimi ta ya ba ta yawa <laughs> mun gode sosai wallahi ni ke da godiya Usman to yanzu kan duka duka a madadin Maryam Bashir bukaji sai kuma wadda take hada mana sauti Julie Lazarus Gresham Usman Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa kar ku bari ya huce. Maryam sai an jima. ki da sauri sauri salatu ke ce wani na miliyan na san baki da halin kameliyan

yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni nazir ahmad hausawa ke cewa a huta lafiya VOA Afrique avec la meilleure musique et des infos.